Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum ku da asuba. Tare da fatan kun wayi gari lafiya a yau Laraba talatin ga watan Disambar shekara ta dubu biyu da ashirin, wanda kuma ya yi daidai da karfe goma sha biyu na tsakar dare agogon gundumar kwalambiya inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon abokin aiki na Sarafilu Hashim Gumel da kuma sauran abokan aiki. Kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci majalisar dattawa da ta goyi bayan matakin kin amincewa da kashe dala biliyan 740 na tsaron ƙasa. zaɓaɓɓiyar mataimakin shugaban amurka Kamal harris da mijinta sun karɓa alluransu na farko na rigakafin cutar coronavirus je talata Ƙungiyar Taliban da ke da tsauran ra'ayi a Afghanistan ta bayyana ɓacin ranta dangane da wasan kwaikwayo da ba a saba gani ba da aka gudanar a kwanan nan a Kabul. Kanin labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama. A cikin shirin kuma za ku ji cewar wasu al'umma a Najeriya sun shirya ɗaukar wa kansu matakan kariya saboda abin da suka ce gwamnati ta gaza samun musu da tsaro. ita dogon bindiga zangiru ita takacin fiye da kilomita goma tana halbe mutum. Haka kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara wa'adin rijistar layin waya da lambar zama ɗan ƙasa. mutum kamfanoni da aka ba lasansu za su bi gida-gida unguwa-unguwa saƙo-saƙo su yi rijistar mutane. Kamar kowace ranar Laraba muna tafe da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyina ya shirya kuma zai gabatar muna. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci majalisar dattawa da ta goyi bayan matakin kin amincewa da kashe dala biliyan 740 na tsaron ƙasa. Duk da cewa ya hasashen cewa shugabannin jam'iyyar Republican a majalisar da ya bayyana a matsayin marasa tasiri kuma gajiyayyu za su ba da damar yin watsi da amfanin ikon zartarwa da ya yi ya ƙi amincewa da kashe kuɗin. a irin wannan yanayi tun farkon lokacin shugabancin trump na shekaru hudu majalisar wakilai ta kada kuri'a da yammacin litinin don soke kin amincewar trump kuma majalisar dattawa na iya yin haka ranar laraba majalisar dattawa ta amince da dokar da kuri'u sha uku a farkon wannan watan wanda ya zarce kashi biyu bisa uku na kuri'un da ake bukata don yin watsi da ƙin amincewar shugaban ƙasa. jiya talata trump ya kira kudirin tsaron abin kunya tare da mika wuya ga kamfanonin fasaha da matsorata ragwaye suka yi ya rubuta a shafinsa na twitter ku tattauna kudirin doka mafi kyawu ko kuma ku samu shugabanni na kwarai bai kamata majalisar da tije ta amince da kudirin tsaron ba har sai an gyara ta zababbiyar mataimakiyar shugaban amurka kamala harris da mijinta dog enhope sun karɓa alluransu na farko na rigakafin Corona coronavirus jiya talata duk da cewa jami'ai sun yi gargaɗin cewa aikin rigakafin a ƙasar na tafiyar hawainiya ba kamar yadda aka yi alkawari ba. Harris ta miƙa hannunta na hagu a wata cibiyar kula da lafiyar al'umma a Washington, kuma ta faɗa wa ma'aikaciyar jinya cewa ta shirya. Harris, wadda baƙar fata ce kuma ba Amurka 'yar asalin Indiya, ta karba allurar farko daga cikin allurai biyu da ake bukata a cibiyar da ke ba da kulawa ga amurkawa baƙaƙen fata wanda aka yada ta gidan talabijin don tunatarwa ga tsiraru waɗanda ke fama da cutar coronavirus don yin rigakafi a cikin watanni masu zuwa. Zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden wanda za a ƙaddamar ranar ashirin ga watan Janairu ya karɓa allurar rigakafinsa tun farkon makon da ya gabata. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta amince da yiwuwar sayarwa da masarautar saudiya manyan bindigogi dubu uku a yarjejeniyar da ta kai dala biliyan biyu da casa'in a cewar ma'aikatar tsaro ta pentagon jiya talata cinikayya ta zo ne 'yan kwanaki na ƙarshe na wa'adin mulkin shugaban amurka donald trump zaɓaɓɓen shugaban ƙasar joe biden ya alkawarin dakatar da sayarwa da saudiya makamai babbar ƙasar da ke sayan makaman amurka a yankin gabas da tsakiya a wani yunkuri na tursasawa riyar ta kawo ƙarshen yakin da ke faruwa a yaman wanda ya haifar da mummunar matsalar jin kai a duniya cinikin zai hada da bindigogin harba kananan bamabamai sdb-1 guda dubu uku da gbu 39 waɗanda suka hada da kwantenoni da kayan gyara da kayayyakin da ake bukata da kuma taimakon fasaha a cewar ma'aikatar pentagon. bar mu je ga mu na farko. An kwashe shekaru da dama al'ummar yankin arewacin Najeriya na fama da matsalar rashin tsaro wadda ta wuce tunanin bil'adama. Da dama na ganin cewar lokaci ya yi da ya kamata jama'a su fara ɗaukar wa kansu matakan da suka dace wajen samar wa kansu salama musamman daga hannun 'yan bindiga 'yan fashi masu garkuwa da mutane da dai sauransu. a ganin su ta haka ne kawai za su iya more wa arzikin da Allah ya yi musu. Daga jihar Sokoto, Muhammad Nasir ya haɗa mana rahoto akan irin halin da ake ciki na rashin tabbas. Ga alama dai tura ta fara kaiwa bango wajen tunzuna jama'a da 'yan bindiga ke yi domin sun fara ɗaukar matakai na kare kansu daga ayyukan masu satar mutane har ma da hallaka su wani lokaci. abin da ke tabbatar da hakan kuwa shine wani atisaye da 'yan sa kai suka gudanar a garin girkau na karamar hukumar mulkin kebe a jihar sokoto domin kare yankin su daga barazanar 'yan bindigar. ita azogon bindiga zangeru ita takacin fiye da kilomita goma tana halbe mutum ita awajila ita muka aiki da ita da fulogo wanda in ta samu mutum tana kace shi shugaban kungiyar 'yan sa kai kina na garin girkau abdullahi chali lokacin atisayen da suka yi domin shaida wa 'yan bindiga cewa sun shirya yin gaba da gaba da su to ko me ya zaburar da su gudanar da wannan atisayen saboda tsaron garin game da matsalar yan kidnapping sun shigo nan gare mu sun ɗauki mutum biyu to lokacin da sun ka zo sun ka ɗauki mutanen mu wannan lokacin ba mu da shiri kuma suka tahe da su suka ce a ba su kuɗi miliyan guda an ka ba su har yanzu babu su ba mu harin su tun kashe su ba su kashe ba wallahi alam to yanzu ba ma wai su yankin natin ba ko wasu za su shigo garin girkau to a shirye miki yahaya na Allah shi ma dan kungiyar ne na sa kai ya ce sun shirya bayar da rayukansu domin kare jama'ar su. In aka ce mana ga sunan yanzu sun zo ba mu duka ba mun hidda son mu gaba da gaba da su wanda duk Allah ya hisuwa hisuwa. Da a zo a ce an dauki mutum garin mu yanzu mun hi bukatar da mu da su wanda duka zama to ka ya saboda abin da ya sayan da an kai mana rayuwar mu ta ɓaci shi na samu ka zo muka haɗa ta mu ƙungiya muka samu bindigogi na ƙwarai waɗanda suke na toka muna da wadda in baka daura ta ga icce ba ma baka iya rike ta wadda tana iya tashi shidda za ka daura ta ga icce kai saiti wanda duk ta sama yana iya kacewa sannan in sun yi layi su wajen 20 in ta race wanga za ta je ta race wanga ta race wanga sannan yanzu mu nan ne ba nan kasan mu ba duk inda aka zuwa da mu a aiko mana mana iya zuwa a ɗayan bangaren kuwa rundunar yan sanda ta Najeriya ta kammala bayar da horo ga jami'ai 704 daga jihohin Sokoto da Kebbi waɗanda za su taimaka wa yan sanda wajen kula da sha'anin tsaro a yankunan su babban sufetun 'yan sanda muhammad abubakar adamu ta bakin mataimakinsa mai kula da yanki na goma wanda ke da ofishi a sokoto muhammad mustapha ya ce jami'an waɗanda su ne rukuni na biyu da aka horas ana sa ran su bayar da gudunmawa wajen samar da tsaro a yankunan su muna fata su koma su je su aiki aiki kashe 'yan sanda kuma aikin nan da za su yi zai taimaka ma wannan tashi tashi hankali da muke samun nan suka mana information a wajen tun da su sai 'yan kasa ne duka da mu samu saukin abin da muke ciki. Bisa ga la'akari da waɗannan shiraron da ke gudana a halin yanzu ana iya cewa mai yiwuwa sha'anin tsaro zai inganta musamman a yankunan arewa waɗanda su ne matsalar rashin tsaro ta dabaibaici. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Ƙungiyar Taliban da ke tsatsauran ra'ayi a Afghanistan ta bayyana ɓacin ranta dangane da wani wasan kwaikwayo da ba a saba gani ba da aka gudanar kwanan nan a Kabul. Inda 'yan mata da yara maza galibi cikin kayan yammacin turai suka yi. A cikin wani sharhi da aka buga a shafinta na yanar gizo. Ƙungiyar 'yan ta'addan ta yi Allah wadai da taron na makon jiya da ke nuna al'adun ƙasashen yamma wanda ya ta duk wasu ɗabi'u na addini da na Afghanistan. Baje kolin kayan kwalliya da ba bakon abu bane a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Amma a koyaushe suna nuna samfarin maza da mata a cikin kayan gargajiya na Afghanistan. sanarwar ta taliban ta lashe takobin kare duk wasu ɗabi'u na addini da na ƙasa. Ƙasar Bangladesh ta kwashe rukuni na biyu na 'yan gudun hijirar rohingya zuwa tsibirin da ke bakin ruwa na bengal duk da adawa mai karfi da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama na duniya suka yi jami'ai sun ce sama da 'yan rohingya takwas ne suka isa bahsanchar a cikin wasu jiragen ruwa jiya talata kwana guda bayan barin sansanonin gundumar bazar masu cunkoso. ministan harkokin wajen bangladesh abdul momen ya ce a ranar litinin ana mayar da 'yan gudun hijira zuwa abin da ya kira kyakkyawan wurin shakatawa. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya jagoranci wani taron siyasa akan shirye-shiryen wata majalisar da ba a saba ganin irin ta ba, wacce ake sa ran za ta kafa sabbin manufofin tattalin arziki da siyasa, yayin da kasar da ke fuskantar kalubale mai girma a cewar kafa labaran kasar yau Laraba. Taron na takwas ya zo ne yayin da ake kusa da sauyin shugaban ƙasa Amurka. wanda har yanzu koriya ta arewa bata ce komai ba a kai shugaba donald trump ya yi wasu taruka na tarihi da dama tare da shugaban koriyar a lokacin gwamnatinsa kuma har yanzu ba a bayyana abin da shugabancin joe biden zai yi ba kan dangantaka tsakanin washington da pyongyang koriya ta arewa ta fuskanci kalubale da dama a shekarar nan ta 2020 tare da coronavirus da kuma jerin guguwa da ke ƙara matsin lamba kan tattalin arzikin da ne ke fuskantar takunkumin kasa da kasa da nufin dakatar da shirinta na nukiliya. Shuwa gaida Sarfilu Hashim Gumel da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. muna Najeriya. Inda gwamnatin tarayya ta amince da tsawaita wa'adi a kan rijistar layin waya da lambar zama ɗan ƙasa. Wanda wa'adin ke ƙarewa a yau Laraba talatin ga watan Disambar shekara ta dubu biyu da ashirin. Amma gwamnatin ta ƙara wa'adin har zuwa ranar sha tara ga watan Janairun shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya. sanarwar ta fito ne a bakin darakta a hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa Hajiya Hadiza Ali daga Bana, wanda ta shaidawa wakilin muryar Amurka Madina Dauda. Yau ne wa'adin haɗa layin waya da lambar katin zama ɗan ƙasa ke cika. A wani hali ake ciki yanzu? Abin da yake faruwa yanzu shine duka ofisoshinmu, jihohi da kuma local government duka suna nan suna aiki dare da rana don su tabbatar kan cewa duk mutanen da suka zo rajistar nan sun samu sun yi rajista. akwai mutane dambun mutane da suke zuwa ofisoshin mu kuma duk wanda ya je akwai ka'idodin lambar da ake rajista a rana za su ɗauki lambobi su yi rajistar mutane sannan za a ba mutane lamba su dawo wanda ba samu an musu a ranar ba su dawo washe gari don a yi musu so mutane na nan na zuwa rututu ya zuwa yau mutane nawa aka yi wa rajista a ƙasa baki ɗaya yanzu a rumbun dai akwai mutane tattattun mutane dai kusan miliyan arba'in da biyar da muka yi rajista menene makomar waɗanda ba su samu haɗa layukansu ba har rana da aka bayar ya cika. To a gaskiya dai wannan ka'ida da aka bayar minista ya daɗa shi da mutane ya kuma ɗaga wannan ka'ida da wasu kwanaki. So yanzu dai wanda dai yake da lamba na wanda dama ya riga ya rijista. har yanzu akwai ka'ida kan cewa zuwa shekara mai zuwa wata na janairu 19 ga wannan wata ya kamata a ce dama ka yi rajista kana da nin ka tabbata kan cewa duk ka je ka samu lambobin katunan wayan ka ka lakana wannan yin da su wanda kuma ba su da nin dinna an ba su har zuwa watan fabrairu tara ga wannan wata kan cewa su tabbata sun je ofisoshin nemsi sun yi rajista mu ma kuma muna nan ba a zaune muke ba akwai kamfanoni da aka ba lasensi wajen 178 wanda nan da sati ɗaya ko sati biyu za su bazu a kowane lungu a ƙasar najeriya a tabbata kan cewa ana rajista ko kwana goma nan gaba ma ba ma sai ka zo ofishin nemsi ba wayannan kamfanoni da aka ba lasansu za su bi gida gida unguwa unguwa sako sako su yi rijistar mutane hajiya hadiza ali daga bana ta hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa a babban birnin tarayya abuja najeriya yanzu kuma sai mu yada zango a jamhuriyar nijar inda mahukunta ke ƙara jan hankulan al'umma a kan ƙa'idojin kare kai daga kamuwa daga annobar corona. Sule Mummuni Barma ya halarci wannan taron ga kuma abin da ya haɗa mana. Da yadda akasarin jama'a ke nuna halin ko in kula da ka'idodin kariya daga kamuwa da cutar coronavirus duk wadda cewa alamu na nunin daga farkon watan Nuwamba zuwa yau cutar ta yadu a dukkan sassan kasar ta Nijar a zagaye na biyu yasa shugabannin kwamitin yaki da wannan annoba sake nana ta kira ga al'umma kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma Ahmed Boto ke karin bayani a taron manema labaran da al'umma ba ta tsoka wannan matakai shi yasa yau wannan rashin lafiya akwai shi ko ina kuma sai ka ga mutum ya da wani rashin lafiya kai baka sani ba kuma alhali ya iya yaɗa ma wani wani na yana da karancin lahiya kaga sai ka mishi to muna son al'umma ta ji kuma ta ƙara ji duk gwamnati yana iyakacin ƙoƙarin shi don ya kare al'umma ana sa kuɗi tsaba da yawa don kare al'umma amma ya kamata al'umma ta yi ƙoƙari ta kawo goyon baya ga gwamnati saboda mu cimma wannan yakin gwamnati ya yi niyya hamma a yi rigakafi wannan allobat a cikin duniya yanzu ha an fara yin wannan rigakafi wasu kasashe gwamnati ya ɗauki niyyar kan cewa shi ma za a shiga cikin wannan tahiya insha allahu rabbi nan da wata biyu zuwa uku za a ƙoƙari a fara wannan aiki a nan nijar don kuma muna jawo hankalin al'umma ma a ƙoƙarta a kawo goyon baya saboda a kare. A jajibirin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar da suka gudana a ranar 27 ga watan Disamban da muke ciki, masu amfani da kafafen sada zumunta sun yi ikirarin cewa hukumomin Nijar na faman fakewa da annobar COVID-19 don hana wa jama'ar kasar sakewa gabanin fitar da sakamakon zaɓe a bisa zargin yiwuwar tafka magudi. To amma ministan kiwon lafiya ya ce babu kamshin gaskiya a kan wannan zargi. A wurin ma'aikatar kiwon lafiya wannan tunanin ban ma shi tunanin daga cikin kanmu na kare al'umma ne kawai. babu wani zancen siyasa a ciki ina son mutane su fahimta da cewa babu abu guda wanda ya ta cikin wani abu kuma ba mu ce ba za a komi cewa kai al'umma ta kare kanta kawai ba mu ce ma kowa ya bar nan ko ya bar nan lalle matakaiya in ta cancanta a dauke su za a ɗauka su gami da tsaron al'umma amma ba don ana shirin wani abun siyasa ba. A makon jiya gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar rufe gidajen shan barasa da wuraren shakatawa haɗe da illahirin makarantun bokon kasar a sanadiyar wannan cuta yayin da aka gargaɗi fasinjoji su saka takunkumi a motocin jigila sai kasuwanni da tashoshin shiga mota. Shugabannin kwamitin yaƙi da cutar COVID-19 sun sanar cewa mahukunta sun ƙudiri niyyar soma hukunta dukkan waɗanda ke bijirewa matakan rigakafin daƙile wannan masifa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. sauraro waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna ya kama mu a kan mita 19,31,41 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Gama sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku ya kama mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka za ku yi sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye a shafin mu na voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Kasar jamhuriyar Nijar ta sami yabo da jinjina akan yadda ta gudanar da babban zaben ƙasar na bana. wasu gwamnonin najeriya sun soma bayyana fushin su akan taɓarɓarewar tsaro a wannan sha'anin tsaro gwamnati ta da ta kuma shugaba buhari ya kasa ɗaukin matakin da ya kamata ya ɗauka jama'a assalamu alaikum yanzu haka ana ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokokin kasar jamhuriyar niger Bayan da 'yan kasar suka jefa ƙuri'a a babban zaben kasar na shekarar nan ta 2020 a ranar Lahadin da ta gabata. Duk da yake an yi hasashen samun rigingimu a zaben kamar yadda aka al'adanta a kasashen Afirka. Zaben na jamhuriyar niger ya sami yabo da jinjina musamman daga gwamnatoci da masu sa ido na kasashen waje. tuni da gwamnatin amurka ta bayyana gamsuwa da yadda zaben na shugaban ƙasa ya gudana duk kuwa da cewa ta bayyana wasu kurakurai da aka samu a zaben kananan hukumomi da ya gabata idi bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a yammai shine kuma ya bayyana matsayar ta gwamnatin ta ƙasar amurka a kan zaben ofishin jakadancin amurka a birnin yamai a Nijar. na isar da sahihiyar godiya da jinjina ma al'ummomin Nijar game da gudanar da incinsu na zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki a ranar Lahadi 27 ga wannan wata na Disamba. Mun lura da cewa an tabbatar da ƙara ingancin zaɓen idan aka kwatanta da abin da ya wakana wato zaɓen kansaloli da aka yi a baya. A wannan karo an samu ci gaba ta fannin kai ma'aikata da kayan aiki a lokaci kuma a mazaɓu daban-daban. Ita kanta tawagar kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS da ta sa ido a kan zaɓen a ƙarƙashin jagorancin tsohon mataimakin shugaban Najeriya Muhammad na Disambo. Ta nuna gamsuwarta yayin da kungiyar kasashen yankin Sahel ta Sensat ta ce kwata-kwata zaɓen ya bambanta da yadda yake a wasu kasashe musamman Najeriya. tsohon ministan najeriya sanata lawal ga na guba shine ya jagoranci kungiyar ta sansar a zaben babban abin da ya bani sha'awa game da yadda aka kaddamar da zaɓe shine ba takura a kowa ba 'yan ƙasa ba hana su fita daga gidajensu ba masu kantuna da shaguna masu neman abincinsu ba hana su neman abinci ba ba hana motoci yawo ba kowa ya ci gaba da abin da yake eh, yi amma bisa sharaɗi bisa a kan cewa ya je ya kada ƙuri'an shi ka je ka kada ƙuri'anka ka ci gaba da neman abinci ka ci gaba da sana'anka to wannan ya faranta min ya faranta min rai kwarai da gaske wannan abu abun kwaikwayo ne wannan abin da ya kamata yi no kowane ƙasa yi no ta dinga ta kwaikwayi eh, irin wannan abu saboda zaɓe ba yaƙi ba ne bai kamata a sa jami'an tsaro da makamai a ko'ina suna hana mutane fitowa ko kuma suna hana mutane sukuni ba daidai ba ne. Idan muka koma Najeriya kuma wasu gwamnonin jihohi na ci gaba da bayyana damuwa akan taɓarɓarewar sha'anin tsaro musamman a yankin arewacin ƙasar. duk da cewa yana ɗaya daga cikin alkawuran da shugaban ƙasar muhammadu buhari ya yi a lokacin yakin neman zaɓe. a wannan gwamnatin tarayya ta gaza a wannan sha'anin tsaro gwamnatin tarayya ta gaza kuma shugaban buhari ya kasa ɗaukin matakin da ya kamata ya ɗauka mafita ina kira gare shi a matsayin shi na shugaba wanda talakawa musamman masu rauni suka je suka zaɓe shi a matsayin shugaba ya ma Allah ya tsaya ya aike shi ya saurari mutane ya ɗauki matakan da mutane ke gaya mishi na cewa su ne daidai da za su kawo gyarawa da inganta tsaro a cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Gwamna Aminu Waziri Tambuwan na jihar Sokoto kenan. Daya daga cikin jihohin da ke fuskantar matsalar 'yan bindiga masu kai hare-hare da satar jama'a domin karɓar kuɗin fansa. yake bayyana matsayarsa akan yadda gwamnatin tarayya take fuskantar lamarin a yayin da manazarta suke cewa yaƙi da matsalar tsaro haƙƙi ne da ya rataya a kan kowa da kowa musamman shugabanni daga dukkan matakan gwamnati gwamnatin bol ya yi korafin cewa gwamnatin tarayya tana rawar gaban kanta ne a sha'anin kalubalen tsaro ba tare da tuntuɓa ko karɓar shawarwari daga gwamnonin jihohin da lamarin ya shafa ba gwamnoni iya kama ba da shawara mun ba da shawara mun je mun zauna gaba dukkan mu da sai daya biyu da ba samu zuwa ba bisa ga uzuri wanda gwamnati bai samu zuwa ba sa ya zo saboda haka wannan jiha an wakilce ta a gaban shugaban kasa mun zauna an yi maganganun nan kamar ina ce jama'an tsaron shugabannin su muna zauna da su lokaci lokaci muna yi wannan maganganun wasu suna faɗa a jarida kusan kowa a najeriya ya faɗi ra'ayin shi akan waɗannan abubuwan da ke faruwa a najeriya ba abu ne mai wahala a san menene matsala ba an san matsala ba to sai dai duk da haka gwamnan ya ce sun yi ta ba da shawarwari akan yadda ya kamata a tunkari lamarin to amma kuma da alama shawarwarin nasu ba su sami karbuwa ba mun yi ta zama da shugaban kasa mai girma shugaban kasa muna ba shi shawarwari kuma ni kaina mun zauna na ba shi shawarwari kuma da su kasu shugabannin jami'an tsaro na wannan kasa a lokacin tsaro sokoto na cewa akwai buƙatar na farko dai a sake salo yadda ake wannan yakin da kuma yadda ake kokarin dawo da tsaro a cikin najeriya na biyu waɗanda ke aiki yanzu a sake ƙara ba su tarbiyyar ta aiki don aiki matakan da suke ɗauka ba sa biyan bukata wanda ya nuna cewa akwai abin da ba sa yi wanda ya kamata a ci suna yi na uku albashinsu da haƙoƙinsu a tabbatar da ya kai gare su a kari. amma yanayin da wasu suke zuwa har a wuce wata wata ya ƙara kwana biyar kwana goma jami'in tsaro bai da albashi ba daidai ba ne ko kuma jami'in tsaro yana fagen fama abin da za a bashi kudin cin abincinsa ba su kai gare shi ba na hudu a kayan aikin da suke aiki da su a samu musu na zamani wanda suka fi karfin na abokan gaba kuma sun san su na biyar a yi amfani da kimiyya ta zamani ta yadda yau in ana son a ganmu da ni da ku a nan daga amurka ana iya ganin mu to me yasa muka mu ba za mu iya amfani da wannan na'urorin in yau wani dan ta'adda ya dauki mutum Idan an san yadda za a yi a ganshi a bishi a kama shi ba ta kai ga a ce har irin wani lokaci a nan birnin abuja an ce an biya kuɗin fansa da bitcoin bitcoin wanda kuɗi ne wanda ya zamana ba zai yi a biya shi ba ta na'ura ake biyan shi to idan an kawo na'urori an ba ma'aikatan jami'an tsaro za su yi amfani da shi a kai ƙarshen wannan matsala kamar yadda bata abu na shida a tabbatar da cewa an zaɓulo masu kishin ƙasa waɗanda za su zo su sa su aikin nan jami'an tsaro sun karanta sun karanta kowa ya sani menene wahalar ɗaukar ma'aikaci wanda ke da sha'awa a sashi ya zama jami'in tsaro ni ba santa ba ba sai ka je amerika ka sayo shi ba shi tashi shi ɗan ƙasa ne yana nan ya ce ya yadda yana so a bashi aikin nan misali a jihar borno gwamna ya fito kuma mun sani ya yi ta kira na cewa a ɗauki 'yan jihar borno aikin soja aikin ɗan sanda aikin civil defense su zo su kare al'ummarsu me ye wahala a ciki a ɗauke su a basu tarbiyya sannan na bakwai akwai sojoji da yawa wanda aka yi taya har yanzu suna da ƙarfi akwai 'yan sanda wanda aka yi taya akwai sss akwai in civil defense wanda sun yi ta amma suna da karfi kuma za su iya su yi aiki mun san dama ko wuta musamman soja sukan sa hannu cewa idan ta ɓaci za a dawo da kai ka dawo ka sa kaki ka je ka ci gaba da aiki me zai hana da su tun daga karancin waɗannan matakan guda bakwai tare da kuma ba da haɗin kai tsakanin jami'an tsaron da shugabanni da talakawa na samun bayanai takwas ɗin nan idan aka ɗauke su waɗannan matakan aka haɗa kai da al'umma to ina kyautu za a kai kashi musamman idan muka sa Allah gaba muka roƙon shi. A nan za mu dasa aya saboda karancin lokaci sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan badakala. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Lalo da Suleiman Muni Barma. Chubahiro ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu na hantsi wanda za ku ji sauran rahotanni. Amma kamun mai sallama da kuma mu miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Reverend Sani Bature da iyalansa a kan rasuwar ɗansa Mordecai wanda ya rasu ranar Kirsimeti za kuma a yi jana'izarsa yau da karfe takwas na safe bayan addu'a Echo Cemetery farar gada a birnin Jos. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Yakubu Kaɗiya wanda ya rasu a ranar Litinin bayan gajeruwar rashin lafiya. Allah ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata mu bayan tasu ya sa mu cika da kyau da imani yanzu a madadin abokin aikin nawa sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya haɗa mana sautin shirin mr solomon abu ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace salam.